Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana yankin ta musamman ma ɗakin magana na rediyo da mergu inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wato batun shan mayagun kwayoyi daga wajen matasa kaka za a yi a magance ita wannan matsala a nan ɗakin magana tunuma muna tare da wato malam ibrahim ibrahim didili wato spetan 'yan sanda na tano ta bungu da allah saka da alheri eh, sannan muna tare da malam isaka shebu mataimakin magajin gari na da'irar tano ta bungu da allah saka da alheri sannan muna tare da eh, malam mansur malam lawali taimakin imam kina na babban masallacin tano ta bungu da allah saka da alheri sannan muna tare da malam abdurrahman rabe shugaban zauren matasa na tano ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma da kamar da na bayyana muku maharar tamu ta shine batun shan mayagun kwayoyi daga wajen matasa wace hanya ce wadda za a dauka domin magance waɗannan matsaloli ku rike cewa dai a cikin wani labarin da wato ofishin 'yan sanda ta tanu ta bayar an ce an gano da wasu mutane su shidda daga cikin su akwai mace guda a ranar 22 ga watan Afrilun shekara ta 2023 su dai wannan gungun mutane suna saidawa kuma ita ce ake sai da matasa kuma wannan shan miyagun ƙwayoyin yakan haddasa matsaloli kamar sace-sace tara mutane fashi da makami a lokacin da aka yi bincike a gidajen waɗannan mutane an kama wa ƙwayoyi na dezol wato kusan dubu ɗaya da da da uku biyu sannan da kuma miyagun ƙwayoyi guda bakwai da da arba'in bakwai kuma ƙwayoyin tramadol ashirin da shida da kuma wasu ƙwayoyin diazepam wato kusan biyu da ashirin kasancewar wato ta. a cikin wani zango na wucewar kayayyaki wannan kuma yana kasancewa wani yanki inda masu fataucin mayagun kwai suke amfani da hanyoyi domin wucewa da waɗannan kayayyaki nasu abin da ke zama matsala babba ga hukumin wannan yanki kuma hukumar eh, yaƙi da fataucin mayagun kwai ta oxytis eh, ta bayyana cewa tanit ita ma tana kasancewa yankin da ake wucewa da mayagun kwayoyi domin haka ne muka gaito muku bakin da za mu tattauna da su kan ita wannan matsala. Tubarin fara da kai wato spetan 'yan sanda na tano malam ibrahim didili shin wannan matsala ta miyagun kwayoyi shi ya kuke kallon wannan matsala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu eh, kamar yadda kuka ba da bayani da farko lallewa a nan dai irin ta mahi girman matsala wanda ta yi damuwar mu dai jami'an tsaro game da 'yan sanda jandarmomi gadi da dukan dai wanda ya kasance yana cikin harkar tsaro wallahi harkar nan ta kwaya ita ce matsalar mu tunda dukan wannan abin da ake wani matsaloli wani faɗa wani wane ne yanke-yanke sata da wani menene wallahi duk mun duba an zo mun dan yi binciken binciken da yake mu sai mu duba ya ko manya ne ko yara ne duka suna daukan kwaya ne suke cikin wannan a cikin maye ne suke irin wannan abu ta mm. ali wannan mm. bisa ga haka ne mu dai fi sibillahi a wajen mu dai wannan shi ne shine makasudin dukan wannan aikin da muke yi ganin wato yankin tadita yana iya kama da agadis za a kuma a yawanci an san da yankin agadis yana kasancewa wani yanki na wanda ya fi kamari a game da harkar fataucin mayagun kwayoyi makamai da sauransu eh, kuna ganin kamar wannan iyaka da agadis yana ɗaya daga cikin dallan da wannan matsala ta shashayen mayagun kwayoyi take da ko kuma ki ratsa da waɗannan kwayoyi to bisa ga wannan tambaya ina iya cewa hakan yana kasancewa tunda dai lalle duk wanda zai ɗako miyagun ƙwayoyin tunda daga can wajen gusman yake fitowa yana yin can wajen arewa kenan ko tarin tana ɗaya daga cikin ruwan wanda sai an ratso ta amma ganin cewa da muna bakin ƙoƙarin mu ganin tsaye da wannan abin wayansu suna kewaye mu eh na gode malam eh, inspector 'yan sanda malam ibrahim didili za mu sake dawa da wajen naka cikin gundarin wannan mahara bari yanzu wajen wato monsieur le maire mataimakin magajin garin da'irar tanita shin wannan matsala ta fatauci da shasha mayagun kwaye matsala ce ga hukumin wannan da'ira bismillahir rahmanir rahim eh, kamar inda ka tambaya mu a bangarenmu na masu iko wannan babbar matsala ne dalili doron da duka ƙasa tana yi bisa matasa ne kuma an aka ce yau matasa sun komo su suke aikata wannan abu na shaye-shaye ke sa cikin hauka yake rage musu lafiya ke rage musu komi sai su zamanto babu amfanin da suke iya yi kenan wannan gaskiya mu babban matsala ne a wurinmu. E shin to ya kuke kallon ita wannan matsala na cewa eh, wannan yanki naku yanki ne wanda akan fi yan wuce da waɗannan mayagun ƙwayoyi ta, bayan dadi. To, mu mun san kamar muna eh, tsakanin kamar agadas kamar ma a ce ƙasar Libya da Algeria duka mutane in suka fito daga gusum ta nan suke bi kuma wa'annan mugayen Eh, kayan shaye-shaye wani da muke magana yawanci duka daga gusumkin nan ne suke zauwa su yi arewa arewa ba gara suka ba suke tsayawa wucewa ma suna yi kenan mu mun tabbata eh, tano yana cikin hanya inda ake bi wasu su tsaya su sai da ma yaran namu ma a nan wasu kuma su wuce da su gaba. Ito shi ne Mr. ganin cewa waɗannan mayagun ƙwayoyi da eh, hodar iblis da ake wuce da su ana wuce da rabi kuma rabi suna tsana. Mm. Kina a matsala ce tunda matasa za su koma suna sha. Wannan matsala ce kwarai ko. ai shi ne kaji inspector uh, bayanin da ya bada duk wani abin aisha an kaga aka yi shi game da kwayar wannan ne ina gode misali mai zan sake dawo gari ka kabarin yanzu wajen mataimakin eh, liman na babban masallacin tanuta to a musulunci shin mi addini yake cewa game da su mayagun kwayoyin nan da kuma shan su ma a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai mai kuma mai komi muna kara godiya a gare shi da ya ba mu dama a cikin wannan ɗaki na gidan rediyo mai tarin albarka domin faɗakarwa da gance da wannan matsala ta shaye-shaye amfani da miyagun ƙwayoyi. To a musulunce hakika dukkan abin da zai kaɗa hankalin mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirun khamr wa kullu khamr haramu dukkan abin da zai jirkita hankalin mutum kawai bugu ɗaya yake da kama mutum ya sha giya to kenan in haka ne kuma dukkan abin da mutum zai sha wanda zai kada shi zai kada masa hankali to kuma haramun wasu sukan yi amfani da wannan miyagun kwayoyin don su ce za su ji karfin jiki ko zan su ji daɗin yin wani aiki ko don kasa da su yi barci to abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yuskiru kasiruhu fa qaliluhu haramun duk abinda da za a sha da yawa zai sa mutum maye to komin kankanta shi inda ka sha shi haramun ma'ana in aka ɗauko kofi na na giya zai sa mutum maye ko to ko da tsinin allura ka tsoma ka ɗasa a bakin ka haramun ka aikata ba kai mayen ba to wannan shine ya kamata musulmi a gane saboda ba a raba musulunci addini da rayuwa mutum ya san da cewa ba wai giya ce kaɗai haramun ba dukkan abin da zai kada hankalin mutum to haramun ne dukkan abin da zai sa mutum mayi in he ka sha da yawa ne zaka yi mayan to ko mun kankanta shi in ka sha ka aikata haramun to wannan shine matasa ya kamata su gane a mahanga ta addinin musulunci dukkan abin da zai sa mai haramun ne. Eto eh, eh, eh, liman mi ke ganin ku a nako tunani mi ke kawo wannan matsala ta yadda su waɗannan matasa suke runguman waɗannan mayagun ƙwayoyi. Muna ganin cewa akwai burbudin jahilci saboda ba dukkan musulmi ne ba ya san ainihin ka'ida na addinin musulunci kenan zaka ga ni wani musulmi ne amma bai san ba yanda zai yi sallah ma kuma yana yin ta bai san ka'ida azumi ba yana yin azumi bai san dokokin aure ba kuma yana da iyali to wannan yana daga cikin jahilcin mafi yawancin matasan mu na rashin sanin cewa wannan abun wa duk abin da zai jirkita mutum haramun ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa duk wanda ya sha abin da yake maye a nan duniya ba zai sha ba giya ta aljanna kenan an ce baka shan giya aljanna a ina kake a hannama kake to kenan duk wanda zai zama na yana maye har ya mutu bai tuba ba to wannan babu shi ba shiga gidan aljanna hasali ma amfani da ta'ammuli da kayan maye yana raba mutum da imani saboda abin da hadisan manzo Allah suka nuna shine cewar bayyayuwa imani da maye su tsaya a cikin gangan jikin mutum manzo Allah ya ce la yazni zani hi hina yazni wa huwa mu'min yin zina ba zai zina ba lokacin da yana zina shi yana tare da imani shi haka la yaskuru sakiru hina yaskuru wa huwa mu'minu shi mai shan giya mai shan ta'ammuli da miyagun kwayoyi ba zai sha ba iya tare da imaninsa hakanan la yasriqu sariku hina yasriqu hu mu'minu hakanan mai yin sata ba zai sa hannunsa ba ya ɗauki kayan da ba nasa ba yana tare da imani kenan imani kamar wata riga ce wanda Allah yake nufin mutum da shi mala'iku su saka maka duk lokacin da za ka yi irin wannan mugun aikin za a zare wannan rigar kenan wanda yake ta'ammuli da miyagun kwayoyi kusan kowane lokaci a cikin maye yake yana shaye da su to kenan a kowane lokaci bai tare da imaninsa to wanda bai tare da imani ya cika to ka gani wutar jahannama direct to saboda haka ya kamata mutane a gane da cewa mafi yawancin matasan ba su san da wannan ka'idar ba kenan abin da ya kamata shine a yi ta ƙoƙarin faɗakar da matasa su gane da cewa wannan wa hatsari ne suke tunkara kuma mutuwa ba shawara take ba. Ina gode eh, Mansur eh, Malam Lawali mataimakin imam ɗin babban masallacin Tanita. Na gode Allah ya saka dari za mu sake da wajen naka. Bari yanzu wajen matasa eh, musamman ta bakin shugaban zauren matasa na Tanut Malam Abdurrahman Rabi shin idan ka ce matasa na Tanut ya rayuwarsa take a nan a wannan lokaci. To, salamu alaikum. Idai aka ce matashi a yanzu daga shekara 35 abin da ya yi ƙasa. Gaskiya muna da su a nan wanda sun yi kowane bangare ko na latijawa ko in ce na mata uwaye yawa su wannan matasa. to wannan matasan allah na gani akwai kamar yadda wanda ya gabace ni limam mataimakin liman intanet ya faɗi akwai mank de sensibilisation kamar wayewar kai tunda akwai abubuwa da yawa wanda muka yi ta yi bisa kan harkar wani tuyo ba wani conference de ba wani tribune kwanan ga duka bisa kan irin wa'annan abubuwan a bakley zotar partner wanda kamar wayewar kai birman in kuka ɗoka in nan gari an waye karkara ba a waye ba kuma a garin ma akwai rashin wayar kai wajen shan miyagun kwayoyin nan duka da muke batu a bisa kai wajen bisa kan harka collaboration kamar ta da tare da ma'ikonta haka eh tare duka haka tunda ma'ikonta na su ma dan mu suke nan don su kare wa'ansu abubuwan mu na zamantakewar mu suke nan kenan duka wannan abin da ya sa ake ta wa'ansu abubuwa wanda suke ake cani a sha wannan rashin wayewar kai ne Allah yana gani a nan ƙasar matasanmu akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce a yanzu an maido su kamar yanzu ka ɗoka wani liyo da wannan wurin shakatawa eh kamar liyo da traction haka eh. kamar wani mgc haka wuraren da shakatawa eh kamar wani jeren haka hmm. inda dai matasa za su tahi anan ana iya profite a sa a kawo wani message na wayewar kan to kuma in an yi la'akari da wannan kama wannan wuraren a ina ne a da su kama a cikin babban birni ne to su na karkara su ma suna da haƙƙi ya kamata a kai abun zuwa gare su to wannan menene ya rataya a wajen magabata ko dukanmu za mu ce aje bi ko da ayari ne irin da za a rika na caravan de sensibilisation lokaci zuwa lokaci ko magabata Allah ya kai su cikin kasannai na karkara in Allah ya kawo mutane na karkara a rika waye musu kai dangance da duka irin wa'annan abubuwan matsalan ma'ana mu aksiri wayewar kai ne kurna. Ito eh babban ginshikin ana cewa kuma zaman kashe wando matasa ba su da aikin yi wannan ma yana daga cikin umar ubayasar irin waɗannan shashe mayagun ƙwayoyi. To haka ne wannan kamar yanzu ka ɗoka bisa kan rashin aikin yi rashin aikin yana sawa aksari ba a cewa duka saboda ni na ga masu aikin yin ma suna shan kwayar na gansu suna aikin aiki nasu yana ba su dan damar su dan samu yan canji na yau da gobe amma mutum bai ma hawa aikin sai ya sha kwayar kenan kun gani kaman baiwa duka a gama a ce gaba daya rashin aikin yi shi ke kawo hakan hmm. lalle akwai rashin aikin yi wanda bai da aikin yi ka tarra su ma suna nan suna shayi mai eh, amma eh, shi wanda bai da <laughs> aikin yin nan tun da ka dauko wancan zance shi eh. in kuna hira da su eh. muke tura su shan mayagun kwayoyin to kawai ni ga muku wa rashin wayewar kai nan ne tadir kamar mutum shi kan shi da yake kamar yanzu kai na ga kana sha ni kamar abin ya zama mini burgewa mm. me amma ba a gaya mini ba impact in abin mm. a rayuwa illolin da za illolin da zai mm. samu ni ina aikin yi na yanzu in samu kuɗin kai da kake sha ka koya mini kai baka aikin yi sai in ka dala ashirin arba'in in baka in ce abu ka je samu ta kenan ni bani da wayewar kai kai ma baka da wayewar kai amma tana yiwa in kan mu ko kai ya waye ka rihe abin ka a zuciyarka ni da bana da ni zan ta yi in yi aikin kenan bai wa a ce wannan abin aiki rashin aikin yi kaɗai yake sa lalle akwai wanda ba su da aikin yi suna sha amma kuma akwai masu aikin yi su ma suna sha matsala da ce Eh, matsala ce ta rashin wayewa na gode mal abdurrahman inspector yan sanda eh, eh, shin anan tanut ya kuke ta yadda aikin ku saboda an ka duba a cikin watan afrilu wato yan sanda nan sun kama wasu mutane da suke wuce da kwayoyi da kuma wasu an ce nan ake amfani da su shin ya kuke ta yadda aikin ku domin ku kare waɗannan al'ummomi naku da irin waɗannan mutane. Eh kamar da yadda kuke ganin mu muna yin bakin kokari abin da yake ga hannunmu da muwayakin da suke hannunmu da shi ne muke muna jarabawa mu shiga nan mu faɗi nan mu je mu tuntuɓi wannan mu yi wanga to di yawanci dai mahi akasarin aikinmu fi sibillahi sai mun yi yunƙurin shiga cikin jama'a ba an san mu ba di yawanci haka nan ne muke yi wato sai kun dai sahurin kaya eh to in ba ai haka nake ba ba a iya gane ya ne wani ne ke wannan wani ne ke wannan mm, mm, mm. duk yawanci haka sai aikin mu sai mun yi wannan aikin kafin mu samu zaren tunda ka san shi mai wangakin miyagun kwaya me sa abin ka yi yanda kake tamanin yanda kake kake zancan aikin naka ka san shi to shi ya yi ka sanin aikin na kenan ku wayo bi ne ya gamu mu da wayo su da wayo da kyan dai ana wanda <laughs> Allah ya bai nasara da wanga eh. wanga kin mu haka nan dai amma mu yi wanga kin mu dai inda muna da kamar hali kayan aiki kayan aiki eh, to ai ya kamata tunda ana ta da hukumi akwai lumiyar shin da kuma gabata kamata ai ku daga murya domin wannan yanki naku dole sai da kayan aiki ko lalle haka nan haka nan ne sai dai muna kokarin waɗi hmm. to shi ka san sha'anin wanga harkar gwamnati na gaba da gaban shi na gaba gaban shi kafin ya kai kololuwa abin yana daukan lokaci ba misalan cewa da eh, kayan aiki za su iso mana amma fisibilla mun tambaya muna nan muna jira har yanzu to ina fatan wannan kayan za su kazowa ito eh, eh, speto matsalar wannan aiki naku dole sai da haɗin kan al'umma shin kuna samun haɗin kan al'umma halakadan ne a cikin al'umma da da'irar tanut wallahi muna, muna, samun wanga goyon bayan mutane da yawa mai matsalar ne wannan wanda suke ɗan taimaka mana ma sai dai su yi shi a ɓoye shine matsalar tunda su ma kansu cikin hatsari ne suke kasa yawwa ai dole dole sai san an kare su ko an sun kare kansu ka san ba da eh. wangakin me irin wannan masu ta'adi haka lalle sai an yi taka tsantsan tunda mun ma sai mun dau mataki kafin mu samu wangakin su haɗin kansu wallahi amma mun muna fatan duk al'ummar tanut duk al'umma ta wanda ya ga dai ba kallacin wani can daban ba ko a gidanka ka isko ka ga yaro ko yaronka ko wani dan uwanka yana irin wannan abin don Allah don annabi a malmaza a zo a gaya mana don mu yi maganin abin tun yana da wanga don muna fatan mu samu wannan fi in ana irin wannan in dai mutane suna ba da haɗin kai to wallahi za mu kawo sauƙi ba ce za mu goge duka ba amma za mu ah, samu sauƙin abin yanzu ka kuna aiki tun da wani lokaci ana can eh, bayan gari ne ko kuma cikin kasuwa inda <laughs> kuna samun bayanin cewa a wuri kaza ana saida ta ko kuma ana bada ta e lalle kasan shi harkar yanayin kwaya yanzu a yaukin nan a da'irar wani yan magana kiciya ah, ruwan dare gama duniya babu wani guri yadda za ka iya cewa a nan ne ba a yan kwaya cikin gidaje titi ko kuma wanga in ba ma yanzu kwanan da ba da muka ah, da wallahi da kokarin magabatanmu don ina jinjina musu duka magabatan tantu wallahi ina jinjina musu tunda suna ba su da kansu ma suke kama mana muna irin muna kama muna wanga aikin wannan dan aiki da muka yi na kwanan baya ma wannan wallahi ina ce muku ga abin wa wanda muka samu karhin aikin wannan sai kun kama kanku magabata wallahi suna kama mana to yanzu shine muke fatan ita ma al'umma ta ci ta san cewa da zaman nan da muke yi ko nan da muke yi ba kowa bane muke wa su ne muke wa su gane cewa da lahiyar su ce muke neman mu wangakin su kenan ku su ba mu goyon baya in ka ga mutum yana cikin wannan harkar gwaya gaya mana ko da kira ne za ka yi wurin wannan mu ba wai wannan ba ne ba mu buɗe baki mu ce a'a ga wani ne ya ce mana an yi kaza ko wani ko sai mu a'a ga zo ko da a cikin wani wanga irin wannan ko a talho ko kuma a cikin wanga ka zo ka ga mana wallahi ka kare wani ma bai ji ba ko a wancan gama ma wanda suka yi ba wai wannan ba mu bane muka yi al'umma ce da al'umma ce muka samu muka yi muka yi aiki muka samu wannan abin na gode malam ibrahim didile spector ɗan wato spector yan sanda a nan tanuta eh, mai shin a matsayin ku na wakilan al'umma ya kuke ganin za ku taimaka ma 'yan sanda ita wannan ma'aikata ta ku za taimaka wa wajen magace wannan matsala idan matasa suka kasance masu ta'ammali da mayagun kwayoyi akwai matsala ce ga rayuwa ga al'umma kuma to wannan zan ce haka take amma mu kamar a bangaren mu na meri kamar police national dare da rana suna tsaye mu mun doki engagement daman na cewa duk lokacin da suke bukata dan abin da bai shi ƙarfin namu ba na meri a kowane lokaci za mu ba da wannan gudumal saboda mun san mu ne suke wa abin yaranmu ne suke wa amman al'ummanmu ne suke ma aikin kenan a nan nake ce ma inspector kaman duk lokacin da suke da bukatar wani abu na faturi ko na wani abu kar su yi shayi kawai su mamu magana wannan kowane lokaci muna iya yin shi eh, ko da yake a yanzu ma haka nan ne muna yi saboda muna jin daɗin aiki da su tun da wannan ekipkin da suka zo saboda mun ga abubuwa da yawa sun yi wanda ba mu kaɗai ba ma duka al'umma suna yabawa. Eto eh, ba ku ganin idan ba ku ba da gudunmawa ba wato yankin tanda zai karin suna? a <laughs> gudumar muke ba da mana <laughs> muna san su bijan mutane su rika kwalabore da su duk abin da suka gani ba su yarda ba da shi a asirce su ba da bayani su kuma an suka samu labari a asirce za su je su yi bincike ai ba mutum ɗaya ba ne ke tafiya ba mutum biyu ba ne a mota suke tafiya mu kuma ce mun dauki alkawali ko da damai muna yi na cewa mu ba da karburan a a aikin wannan a wani kowane lokaci yanzu kamar eh, ita ofishin magajin garin tanita tana rangadi hakan ga a cikin unguwanni sako-sako don kuwa da kan uwaye kan ɗiyansu su sa ido kan ɗiyan nasu ba malamai kaɗai bane suka yi ta kamar wannan aiki wannan aiki daman ba sai a anguwa ba ma duk mission inda muka je muna tattauna bisa irin wannan abin bisa cewa zaman lafiya saboda zaman lafiya wani guri rashin zaman lafiyar aisha shaye wannan ne yake kawowa don ka dalilin wannan duk inda muka samu okazion muka je muna irin wannan kokarin e, mutane su zauna lafiya kuma zaman lafiya yara ne yawanci suke batawa dangance da kwayoyin da suke sha ai kaji da zu mataimakin imam wasu suna dubin in suka sha abin Eh, yana ba su karfin gwiwa na su yi aiki na su yi wane ne to ai daga nan ne ake gangarawa gaban nan aje abu ya zama dole sai an yi shigo kenan wannan duka muna kwatantawa mutane su kiyaye don su kare kansu. Na gode misali mera. Eh, Malam Mansur Malam Lauli shin ya kuke ganin ita wannan matsala a addinance za a faddakar da matasa da uwayen yara a game da wannan harka ta tamali da miyagun kwayoyi alhamdulillah aishi shi eh, ta'ammuli da miyagun kwayoyi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine ummul khaba'is shine tushen dukkan wani aibobi da yake wakana a tsakanin al'umma kaga amfani da miyagun kwayoyi shine kai kaiwa mutane ga yin sata amfani da miyagun kwayoyi shi kan yi kai mutane ga yin fyaɗe amfani da miyagun kwayoyi shi kan mutane kaiwa ga fashi da makami amfani da miyagun kwayoyi shi kan tabarbarar da tarbiyya ya'ya kaga ba su da ladabi kiri-kiri suke maka tsetseya uwaye suna musu magana ka gani ba sa karɓa umarnin uwayensu ba sa shiriwa inda turba da aka dora su duka ta'ammali da miyagun kwayoyin nan kenan du in al'umma ta kasance tana amfani da miyagun kwayoyi to al'umma ce wadda yake ta shiga halin tagayyara domin wa'innan matasan su ne manyan gobe in ya zama matasan nan ba su gyartu ba suka zama mutane na gari to surar da suka zamanto su ne masu fara'aji su ne masu bada umarni to wani umarni ne za su ba wasu to sabida haka tsaye da wannan abun shine saita al'umma matukar za a bar matasa cikin wannan hali to za za zama na kama an al'umma ta tunkari hanyar da za ta kai ta ga hallaka duniya da lahira. Eh to wani lokacin ana batun rashin adalci cikin ƙasa yakan sa matasa su shiga cikin mayacin hali na rashin aikin yi na, rashin abin da za su neman abin da za su ci yakan zama dalilin waɗannan matsaloli shin a addinance wacce wani kira ne kake ma su shugabanni to abin da muke kira ga shugabanni shine shugabanni su yi adalci in an ce adalcin nan kuma adalci ya ɗauki dukkan inda ma'anonin shi dangance da amanar da Allah ya saka a ƙalƙashinsu su kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan ku makiyaya ne kamar yanzu shugabanni wanda Allah ya ba ragamar mulki to su ho makiyayan mu ne kenan su san da cewa mulkin nan da Allah ya ba su amana ce ya saka tsakan a hannun su jarabta su ne ki kuma za a tambaye su ya suka gudanar da mulkin wannan sai su tuna cewa jiya hawa ba mu bane ba to kenan ba za mu dawoma ba kenan gobe ba mu ne ba kenan yanda wa'incan suka shuɗe wasu sun zama cikin tarihi to mu ma ran za mu zama cikin tarihin to sai su rika ma kansu bincike tun kahin ranar bincike su dama haka sai na umar ya ce hasibu an fusa kuma kabala an to hasibu alai ku yi kagawa kanku bincike tun kahin ranar bincike ta zo muku to saboda haka in aka yi adalcin nan wannan abin zai saita al'umma amma su ma matasan rishin adalcin magabata bai kamata ya kai su ga shiga da ta'ammuli da miyagun kwayoyi ba ne ko rishin aiki bai kamata ya kai su ga amfani da wannan ba don kore stress a mutane abin da ake so a kowane lokaci su rika dogaro ga ubangiji su tawakkali da ubangiji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asabaka lam yakunu li ahata'aka wa ma ahata'aka lam yakunu li yusibaka duk abin da ka gani baka samu ba to wallahi sun wallahi dama ba ka bane abin da yake rabanka baka barin duniyar nan ya shiga hannunka duk abin da rabanka ne wallahi baka mutuwa baka rabuwa da duniyar nan sai ya tabbata a hannunka to saboda haka kenan wani tashin hankali ko wani fashi da makami ko wani shaye-shaye ko kuma wani yodara ko damfara a ko sata batta sawa rabon rabo ya zama naka duk abin da zaka gani ka same shi ta muguwar hanya ta ta da hankalin al'umma ko ta yin wani hargitsi ko fashi da makami da zaka haƙura raban ka ne to Allah zai kawo maka shi ta halaliya hanya to saboda haka kiran da gare mu ga matasa wai rishin adalci bai kamata ya kai ga mutane ga halaka ba su su bujirewa eh, shugabanni shugabanni da'a ake musu in ku kuka bi da'a kun ba hudda hakkin daman adi'u Allah wa adi'u rasulun ulu amrin minkum Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzo ku bi gabaninku ku yi musu ladabi inda ba umarninku ba suka yi da sabon ubangiji in kai haka ka ba da hakkinka menna shi wancan wanda yake magabaci ne in bai yi adalci ba ai shi ta shafa ruwansu kuma Allah zai yi sa to kenan bai kamata ba a ce tsakanin wanda ake mulka da wanda suke mulki a ce akwai ramuwar gayya wannan in ya karkata daman in kuka gani Allah ya kawo maku magabata yana kawo mana magabata ne daidai halinmu in mu muka zamanto mutanen kirki to Allah da mun na kirki zai ba ragamar mu idan muka kazanta mu lalatattu ne to kuma Allah sai kawo muku shugabannu daidai ku. to saboda haka a kowane lokaci ya kamata al'umma ta zamanto mai tawakkali ta tabbatar da cewa Allah shine ke raban arziki Allah shine ke raban aiki Allah shine ke wadata mutum wani hargitsi da wani shaye-shaye bai ya ƙara ma kowa komi sai hallaka. Na gode, na gode Malam Mansur Malam Lauli. barin zo gare ka Malam Abdulrahman uh, kuna daga cikin shugabanni na matasa a nan Tanut. Shin ya kake ganin su matasan za su yi kawai da malace tawakali sannan su kiyaye kansu da shaye-shaye mai kwayoyi domin su taimaka wajen gina wannan yanki da ma kasa baki ɗaya. yanzu dai na farko zan ɗan bayani bisa akwai wani masu hannu da shuni wanda suka kama da su ma mun kai wannan zama a nan bakin kamar yadda ya ce wajen taro ko wajen harkar mission ma in sun tahi a nan bakin tsohon kasuwa muka yi taro bisa kan wannan tare da matasa hada na karkara sun zo mm. in aka samu kamar irin wa'annan abubuwan ko su magabatan cikin dan abin da gare su na aljuhun meri ko partenaire a rika tahiya wurare kamar irin wannan abin da aka yi shi babu kamar talakayeji abu yana kusa da shi yanzu misali kamar yanzu mai da shi zamna a kasuwar misalin ashiri dalaka suna kewaye da shi da matasa ya ba da kamar irin wannan sako mutane za su yi inganta shi sosai ko kuma a ɗauki wani ayari kamar akwai wani ƙungiya da ake ce mata head tamat da suka taɓa ba da su ma tallahin su aka huta cikin karkara aka rika waye ma matasa aka yi bisa kan wannan haraka na harkar shan miyagun kwayoyi a yankin tinhiya da yankin tanut kuma kamar yanzu wannan abin da aka yi allah na gani kamar yana ya kawo sauyi a wa'annan wuraren tun da ne yau har muna da kamar kwantak mutanen da za su daga sun ga wani abu wanda ba su da shi ba hmm. sai su kiraye mu su gaya mana muku mu bu an sa hanyoyi mu ma mu je mu ga ma magabata kenan wannan abubuwa kaman babu abin da zai kara magance su kuma in kara da abin da shi mataimakin liman ya faɗi a cikin kamar wa'azi da ake yi shi ma inda hali a kama musu ko da cikin karkara su je su ga mana malamai na karkara su ma a rika wannan faɗakarwa yawa to shi abin da nake son gani mhm. ku a matsayin ku na shugaban zauren mashawarta na nan ta mm me kuke yi tsakanin ku matasa domin ku da wannan matsala eh, mu tsakanin mu matasa mu muna nan muna ma yi zance muku menene muna nan ma muna yi zance muku in muka zauna cikin kamar fada muna wannan bayana kuma ko da kwanan ga akwai ansu da suka kama mana to wani bangare daban mai amma muka shi kamar in muna tudi ba don fada sai mu suko irin wannan zancen a ciki kuma akwai ya desertis kamar wasu wani sketch wasu theater wa'ansu kaman shantar haka in suna wasa a nan suna wasa da kaman a nan mgc suna kawo irin wannan misali wayar da kai da yi. Eh, wayar da kai mm. kuma su kansu le policier wanda ake badawa kaman suna shin abubuwan da ake a can wasu mm. in ana gamu wannan kaman irin wannan matashi yana sarmuntaka shi wanda yake irin nashi in ya faɗi mai shi ma na application shi kenan duka mu gamu gaba ɗayan mu mu ɗan dubaru magabata su ƙarfi ake cewa mu gamu gaba ɗaya mu wayi ma al'umma gaba ɗaya ta komin intanet kai in ba hakan aka yi ba Allah yana gani ha nan wa dama dama ne ha dan ka tafi karkara ha Allah yana gani dip ne wani wurin wani wurin zo ma busada to su ya zasi wani hin yayi kilo 6 7 8 har zuwa 10 akwai inda a cikin da'irar tanar ake yi sai a samu rezo to su wannan su ya za a yi musu kinan ya kamata a kai abin nan har su na wayar da kai a waye musu kai hatta da abu in ya zo ya huce kamar kwaya ce a zo a huce da ita a mota ko su ga wani abu ya su ya su su hudi a wuya inda Allah na gani a yanzu kuka ɗauka mana mun lai kamar yadda inspector da hudi a nan cikin garin Tano matasa jewa yanzu kai akwai wani lokaci hatta da wani barawo har bindiga hudu a nan garin ya halba pap pap da moto da ya halba wannan bindiga matasa an yawarci motan mutane aka bi shi to kule ka ku gani wa talmanke matasa wai suna so kaman su kawo kaman sauyi na dai ci eh. gaba da kare kansu da suka bi su eh mm. Allah bai ba su ba sa'al mm. su yi wannan insha a lokacin sama da shekara ko hudu ne ko zuwa biyar zan ce muku aka yi wannan sani kenan kun ga abun tun baya matasa suna nema su yunkura kamar wayewar kan yake da tashin hankali kenan dole da partner da magabata gaba ɗaya da malamai wani abu ne wanda ya shahe mu gaba daya mu kai haggin din yan karkara wanda suke can su wanda su ma haƙƙi yara ta a kansu kan mu ce maraya kaɗai su ma a wayan musu kai na gode malam abdurrahman eh, malam ibrahim didili ku yan sanda ne shan ya kuke ganin wannan matsala za ku kokarin kaudata saboda muna kan hanyar ƙarshen wannan mahara tamu eh, sannan kuma yadda matasa suka bayyana suna kokarin su kuma suna kokarin su haɗa kai da ku domin kawo ƙarshen wannan matsala ko dai samu a rage ta shin wace niyya ce kuke ganin za ku yi na yin hoɓɓasa tunda wannan yanki yakan zama yankin ratsa a wuce kuma an ka ratsa wasu rabin mayagun suna tsaya a saida su ana shin ya kuke ganin wannan matsala za ku daidaita ta na farko dai ni dai da na wajen tsirar tamu san wai tushen matsalar daga ina ne hutu menene makasudin wanga matsalar ta shan kwaya ta yara wanga matasa a lokacin nan sai mu tunkari abinda inda za mu dace wanga kin daga jijiye shi na farko dai shi wannan harkar kwaya na kasashe guda guda guri uku akwai tarbiya kowa san cewa da a yau dai a yau dai tarbiya lalle ban ce ba babu mutane busa tarbiyyar ta da diyansu amma gaskiya tarbiyya ta ja baya ba kamar da ba da ni in da suna na inspector mun samu wanda yake zauwa ya ka karon uwar shi ta hala kuma kuɗin ku ba wani abu ne dala goma sha biyar dan ya sayi ya sayi ta ba wannan wiwi kenan ka gani lokacin nan inda tun daga farko yaron nan ya an ya samu tarbiyya ta kirki wannan ba za ta zo ba ba ya je ya faɗa san wannan san kwaya ba har ya kai ga abin da illar wannan na farko ne na biyu kowa san da da'irar tanut mutane ne masu yunkurin neman neman kuɗi to neman kuɗin nan yaya za a yi shi akwai wanda suke son da gaugawa a yi kuɗi na ga wane yana da akwai ina sai nuna sai na yi shi wannan shi yake kawowa yara ka gani su ma ana neman a yi kuɗi da wuri shi kuma harkar wannan waya abu ne wanda ɗan kalilan ne zaka sai da ka samu kuɗi da yawa ka gani wannan kenan inda an samu hmm? su magabatan masu 'yan kasuwa ya kamata su masu samu damar da za su yi su kwatanta ma wanga yara cewa da neman kuɗi ko kuma su malamai su kwatanta ma zahin nema bai kawo samu abin da Allah bai halarci ka bai neme bai wanga dinka da shi ba ba za ka same shi ba komin neman kuɗin ka wala yanzu sai na uku shine matsalar jahilci da'ira ta banciya ana da wanga ana karamcin sanin doka amma ba an jahilci dokar tunda yanzu a dukkan wanda suke daukan kwaya ko suke saida ta ko a wannan matasa kakken za ka samu wanda ya san hukuncin rikiya ta ba daya a hukumce a dokance inda kamar yadda wanga wannan na kwansai da wanga da zake wanga kama in suna kamar tede bakin su ko kuma za su yi wanga kinsu wannan abin sensibilization suna kiran wanda suka san menene dokal su kwatanta mata zahin doka busan wanda yake wanga kin kwaya abin zai sauki wayansu za su ji tsoro su ko su su su yi nadama su yi nadama to a takaice dai ni dai a nawa wanga da suna ɗan sanda billahi wannan ah, abun uku inda an samu ana wanga shi ana nanata busan shi za mu samu galaba busan wannan abun baya ga samun kayan aiki kuma ko eh, sai dai kuma <laughs> wannan namu ne na eh. Eh, na wanga hukumar ɗan sanda da ma gendarmerie da nan guard in suna da wangakin muwayankin na ayi nema tunda harkar wangakin kwaya risharshi ne duk yawancin wanda suke zauwa ba ta gari suke shigowa ba kaɗai kalilan ne suke zuwa manyan gaggawan wangakin ta daji ce ta daji suke kewaya muna da muwayankin muna iya nemo su muna iya samun shi in sati za mu yi a daji muna wanga muna iya yin mu wanga shi wala inda mu yankin na gode eh, malam ibrahim didili inspector ɗan eh, yan sanda a nan ta monsieur le maire muna karshen wannan maharata mu shin wani kira ne za ku yi ga al'ummar taku na ganin cewa wannan matsala ce idan ba a tashi tsaye ba to don mu kiran da muke mu duka mu tashi mu yi tsaye malamai su rika wazi bisa wannan abin matasa kamar inda kinsu ya yi magana in fadodinku wannan ku je ku samo doka doka wanda ya hana irin wa'annan abubuwan ku rika bilgadize ku rika sensibilize mu kuma magabata muna tambayar al'umma su kama ma 'yan sanda ko kuma in ce zamanin tsaro duk abin da suka gani ba su amince ba da shi ba su yarda ba da shi abu iya ba su tsoro su yi maza su gaya musu in ba su gaya musu ma mu su gaya mu mu sai mu kire su mu shaida musu ina ji in muka yi haka in sha mu Allahu ba ma hana saidawa ko shan ba amma a rage a rage sosai na gode musulmiyar eh, eh, malam shin akwai wani sako zuwa ga wannan al'umma ta tanut musamman ma matasa da kuma uwayen yara kamar da speta yan sanda ya ce wani bi akwai matsalar tarbiyya duk da cewa a cikin muhara ka taɓa wannan batu eh, abin da muke so dai mutane su sani shine farar Allah subhanahu subhanahu wata'ala da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal lazlamu rijsun min amal shaitani fashtani buhu la'allakum tuflihu innama yuridu shaitana an yuqa bainakum al adawata wal bagada fil hamr wal maisir wa isiddukum an zikrillahi wa an salah fa hal antum muntahun anan Allah subhanahu wataala ya hana ta'ammali kwata kwata da dukkan abin da zai jirkita hankalin mutum amma ba umarni ne tunda shine mahalicin mu mai komi mai kowa bai hana mu ba kawai haka dan saboda shine ubangijin mu sai da huddo mana dalilin da ya hana mu rishin barin ta'ammali da miyagun kwayoyi zai sa mutane su rabauta duniya da lahira yin ta'ammali da miyagun kwayoyi zai kawo hargitsi a cikin jama'a da ƙiyayya da gaba yin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi zai sanya mutane su rabu da ubangiji su rabu da ambaton ubangiji zikiri wani abin da duka zai amfane su wannan ko zikirin nan shine da shine rayuwa zuciya take rayuwa zai kange su ga barin sallah kwata kwata wanda ita ce take hana mutane alfahashai wal munkar take take zama tsarkaka ga mutane to irin wannan sakon sai ka yanzu da koyi yankin da zaka yi a garin nan ka yi misalin gari hamsin ba za ka samu malami mai wa'azi ɗaya ba sai ka gama gari hamsin duka a cikin gari hamsin babu malami ɗaya mai yin wa'azi to ka gani da hukumomi da masu hannu da shuni ya kamata a ce suna tallabawa masu wa'azi a rika yin tsara wani rangadi na faɗakarwa wanda za a tahi tare da malamai su faɗi abin da Allah da ma'aikin Allah ya faɗi kuma tare da jami'an ma kiwon lafiya wanda za su nuna ma mutane illar shan amfani da miyagun ƙwayoyin nan saboda kana shan kaɗan kaɗan kaɗan zai kai ga jikinka bayya a yin aiki sai ka yi amfani da shi ana cikin wannan sai ya zama na jikinka ba zai komi ba ma dole sai kwayan nan ta shigo daga ciki kuma har ya kai ka duka ga hallaka ga baki da eh, to saboda haka a takaice muna kira ga al'umma eh, su kasance suna kawowa gudunmuwa da tallabi da sawa malamai cikin irin wannan faɗakarwa domin al'umma ta shirya. na gode Abdurrahman a gurguje wani kira gare ka ga matasa na su kiyaye kansu da tamali da mayagun kwayoyi a gurguje. Wanda suka gane da cewa wannan abun yana da matsala ga lahiyar mummukanmu kuma yana kawowa kamar wannan cikin jama'a gurɓacewar jama'a kenan wanda suka gane su ma kama. ba sai an ce wannan shugaba ba ne ba ko wannan yana da matsayi kaza a'a duka mu a wani ne wanda ya rataya a kanmu da cewa duka mu ka gudunmawa wanda zan mu ceci al'ummanmu mu ceci mu ina ganin da wannan kalma ta shugaban eh, matasa ko zauren matasa na ta mala Abdulrahman rabe za mu muka kawo ƙarshen wannan mahawara mu wadda muka mai da hankali kan batun shan miyagun kwayoyi a wannan yanki na tanet ta kaka kawo ƙarshen wannan matsala kun ji dai a abinda bakin namu dukan su sun yi tuɓagin cewa matsala ce ko matsala ce wadda ta kamata kowa da kowa ya tashi ya kawo tashi gudunmuwa domin magance wannan matsala ta shan mayagun kwayoyi daga wajen matasa saboda matsala ce idan ba a magance ta ba za ta kasancewa wadda za ta gurɓata a zamantakewar al'umma za ta kawo rauni ga tattalin arziki kuma za ta kawo rauni ga zamantakewar al'umma wannan ƙasa ta musamman wannan yanki na tanata abinda kuma muke fata mutane musamman jama'an tsaro dukansu suna buƙatar kayan aiki ta da wannan aiki nasu wanda ya kamata su kiyaye al'umma da dukiyoyin al'umma muna fata magabata za su zo wannan kira kuma za su kawo tasu gudunmuwa ta da eh, wato hukumomin wannan yanki na tanuta su ma za su nasu kokari domin taimaka ma jami'an tsaro al'umma ta kawo ta ta gudunmuwa a wannan yaki da shan mayagun kwayoyi daga wajen matasa a nan tanut na gode na gode wato 'yan sanda na tanut malam ibrahim didili na gudu allah saka da liri eh, sannan na samu musulmar um, isaka shebu eh, mataimakin magajin garin da'irar tanut na gudu allah saka da liri na samu wato mataimakin babban limamin masallacin tanut malam mansur malam lauli na gudu allah saka da liri na samu taimakon malam abdurrahman rabe shugaban zaura matasan tanut a bisa kan na samu taimakon mustapha ayuba ni mama Ma'ada da ni jagoranci wannan mahara yake ce da ku kazansa.